kuma islamically babu kyau hajiya ki haƙuri idan maganar da na faɗa ah, ta ɓata miki rai ki haƙuri hajiya waye Assalamu alaikum. Alaikum Sasin. <laughs> Rakiya. Mm, sasin ina kwana. Na gajiya. An tashi ƙalam. Ya gari. Alhamdulillah. Fura ce aka dama shi na ce bari in kawo maka. Ok, Allah sarki na gode na yaba da. A'a mm. mm. ah, ba kakka da ai girman ka ne. Ah, A'a. Sasin me nake gani a can sai ka ce kayan mace? Ah, kayan mata. To ko tsufa ya fara kama ki ne kin fara rikicewa. <laughs> ka cire wasa wallahi wannan kaman kayan mata dan samu min um, kankara kin ji dan samu a cikin wannan yi sauri da Allah bana san na dan fusanta da sanyi na fusanta da sanyi